shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma domin samun ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin na zamantakewa zai yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa karfi da marasa galihu. musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. kamar yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillahi amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu. Gero kuma na samu shi ma mudu biyu. abin da na samu kenan kuma daga asibahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na ƙasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba zamantakewar mu Watan Ramadan lokaci ne da dukkan musulmin duniya kan yi azumi da addu'o'i da ƙara kusantar Allah. Wani abin da ke da muhimmanci a lokacin azumin watan Ramadan shine tallafawa mabukata da sauran marasa galihu. Yayin da iyalai ke zama tare don yin buɗe baki da sahur, akwai mutane da dama waɗanda ba su da abin da za su ci. sunana binta a adam kamar yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillah yau muna da azumi guda bakwai a bakin mu amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu gero kuma na samu shi ma mudu biyu abin da na samu kenan kuma daga asbahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba kuma na kwatanta ma yara na su dinga haƙuri da hakan tun da bani da shi ne yauwa kuma game da yanayi na rayuwa yanda ake ciki a yanzu yaran nawa guda takwas ne antina ta rasu 'ya'yanta guda goma take da su kuma ya kasance ita ne babba a gare mu ni nake binta sai kasance yau ni ce babban amma a girman da nake da shi ba ni da yanda zan yi da shi sai yanda Allah ya yi da mu sai kuma bangaren zamantakewa gidan da nake da shi a yanzu haka yara na guda takwas ɗaki ɗaya ne sai ɗakin kwano da yayansu yake kwana a ciki kuma muna zaune na ka fara sana'a da cewan zan yi sana'a ina siyin masa haka da safe masan nan da nake ina dafa shinkafa sai ya kasance babu da bashi na fara to da yake na fara da bashi kuma a gida na baki ya yi yawa wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci sai ya kasance min a maimakon in rage bashi sai na ƙara bashi sai bashi ya hauhawa a kaina a yanzu haka zancen da nake yi ana bi na bashi wanda in na gaya wa mutum zai yi mamakin cewan anya da gaske ne to asirin ciki sai ya ji Ana watan Ramadan wanda ya kamata a ce al'umma masu ƙarfi su rika taimakawa marasa karfi musamman irin ku ya akwai al'umman da ko kuma masu hali a cikin al'umma da suke taimaka muku musamman ku da kuke da bukatu da yawa gashi ba wanda yake taimakon ku wajen tallafa ma 'ya'yan nan. Eh alhamdulillahi akwai masu tallafawa to masu tallafawa din nan ba wai za su bi ka bane su ce maka wai gashi mm. dole za ka yi takakkiya ne amma kullun da safe nakan yi takakkiya zuwa Central Mosque saboda menene ina bin hanya ne in ga a ina ne ake taro don a taimaka to idan na tsaya a wajen wannan taron sai wani tsari ya fito sai a ce kana da pass in baka da fas baka da abinci to daga nan masu fas din ma ba su tsaya sun daidaitu ba ballantana a basu ko a baka kai da ka zo. ana ba da wani takarda kenan na eh, shaida. Akan ba da takarda. Hmm. Kuma abin sai mun muna fuskanta kaman hanya ne ita kanta takardar hmm. saboda ba za ki ga waye mai badawa ba amma za a ce sai da fas to mu kuma mun zo muna da damuwar mu mun ga wannan idan na fuskanci wannan gurin in dai har na je gurin to abin da nake tsakani da Allah ina barin gurin ne kina da 'ya'ya sun kai goma tun lokacin da mai gidan ke rasu yaya ake rayuwa ana rayuwa ne cikin taskar ubangiji da kuma wannan kungiya da ta tallafe mu Allah ya tallafe mu dan nakan ɗauko kafa ne in zo in ce to kunji kunji kunji me abin yi za a dan ban wani hasafi wanda zai rage min raɗaɗi zan tafi da shi gida kuma yara na yan kanana ne sukan tafi su je su yi aiki na kafinta yaro idan ya haɗa banki aka siya ɗari da hamsin in Allah ya da ya riga ya san yanda gida yake in har zai kashe kuɗinsa in Allah ya da naira tamanin zai iya siyo min siga na hamsin ashana la ishirin zai iya zuwa da ashana na ishirin cewa na sai da bankin nan ne ɗari da hamsin. Hassan da Usai ne ne banki? Banki wato asusu. Mhm. wanda yara suke bukata su sa kuɗi a ciki mhm. bacin shi ma kuma suna hada abin abincin kaji na katako shi ma sukan siyar da shi sukan hada kujeran da za a siya ɗari ɗari da hamsin har ɗari uku ma to idan har sun siyar ɗin to zai zamanto da cewa in sun zo gida sun san cewa fa akwai wani abu kuma a tsarin zamantakewa da muke yi na faɗa miki maganar masan nan da nake yi to idan na yi masan na gaya ma yara na cewa da safe za su karya da masa da rana in na dafa shinkafa za su ci amma fa na soke abincin dare saboda bashi ya min yawa na soke abincin dare bashi ya min yawa na karba anan na karba anan na karba anan to in na ci gaba da cin bashin kuma zai zama ba sana'a nake ba to a ci gaba da tattaunawa da wafi musamman a wannan wata na ramadan hajiya ke kuma sunan Suna na maryam abubakar adam mm-hmm. to hajiya maryam yaya ake rayuwa musamman a wannan wata na azumi gaskiya ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah mun gode mu allah gaskiya wannan wata da muke ciki ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah kuma tallafi kan ina da yara goma to wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa ana ba mu dusan waken suya zan musu dambu da shi ko kuma in tuka musu um, a yi miya su ci da shi. Dusan waken suya. Dusan waken suya haka muke kuma ina da yara masu sikila su hudu. Ina sana'a da to yanzu sana'a ma kwata-kwata yanzu ba na yin sana'a saboda abin da magani yake tafiya in ciwon su ya tashi ina yin sana'a to a cikin kuɗin zan ɗauka muna zuwa asibiti ana siyan magunguna to yanzu duk sun cinye kuɗin ma kwata-kwata ba na sana'a a zaune ne nake wani lokaci zan aike su nan su je su ebo mana ganyen kabeji in zo a dafa su kwaɗanta su ci to da yake wannan lokacin azumi ne kuma ana samun ƙungiyoyi da ɗaiɗaiku na taimakawa a ce bayan an yi sallah yaya rayuwan zai ci gaba da kasancewa yanzu dai sai dai in ce kawai za mu zuba mu sarautar allah ido abin da muka samu aka zo aka taimaka mana za mu ci da shi in kuma ba mu samu ba wani lokaci gaskiya haka muke haƙura amma alhamdulillah wannan kungiya da muke ciki gaskiya ba abin da za mu ce mu sai dai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi amma makota fa a ce masu hali masu arzikin anguwa sun lura da cewa ga irin halin da kike ciki domin su taimaka miki gaskiya babu dan da wancan shekaran ana ba mu gero amma wannan lokaci ba wanda ya bamu don akwai wani mu ma da na aika na ce dan allah muna neman taimako a bamu sai ce ni ma yana ganin ni ina da gata kuma yanzu zan aika in ce a bani na ce ba haka ba ban san ma miki magana ba kawai sai na wuce na tafi abina abin da muke ciki kenan to amma irin ku irin ku da kuke irin wannan bukata me kike ganin kamar ya kamata a yi muku ko da kungiyoyin ne ko kuma dai ɗaiɗaikun jama'a masu hali a cikin al'umma ko gwamnati ko dai duk wanda dai zai iya me ya kamata a yi muku gaskiya eh, abin da muke nema muna neman tallafi ne a tallafa mana taimako muke nema a yi mana ko jari a bamu abin da za mu zo muna yin sana'a muna ciyar da 'ya'yan mu kama sana'a da shi. Halin da wasu mata da suka rasa mazajensu suke kuma kula da marayu ke ciki kenan. Shi ma wannan bawan Allah mai suna Abdullahi daga jihar Jigawa ya ce yana da sana'a amma baya iya ci da iyalansa yadda ya kamata sai dai godiyar Allah. Fi muna ɗan sana'a ne muna ɗan samun na kashewa na abinci haka. Amma kana da iyali? Ina da iyali. To ya kuke rayuwa musamman a wannan lokaci na azumi? Gaskiya rayuwar dole sai abinci yana wahala sai mun huta mun ɗan yi sana'a kafin mu samu abin da za mu ci. Wallahi. Mutane a unguwa ba sa tallafa muku? Gaskiya ba sosai ba, taimakon nan ba sosai ba. kusan kai mai karamin karfi kenan eh, eh. sai To amma akwai masu kuɗi a anguwa da sauran masu ruwa da tsaki ba sa zuwa su ce ga ina marasa galihu marasa ƙarfi saboda a taimaka musu. Gaskiya ba a neman mu. To ya ake ta gudanar da azumin nan? Alhamdulillah azumi sai godiya. Ya wani kira za ka yi domin a tallafa ma marasa galihu? Yi eh, gaskiya wanda suke da hannu da shuni ya kamata su rika taimakawa masu karamin karfi a halin nan da ake ciki na matsalar abinci. Aiki kenan da wata kungiya mai suna Kairi AHB ke yi don tallafa wa jama'a. Na tambayi shugabar kungiyar Ummul Kairi Abdulmumin Iliyasu ko haka na daga cikin farillan inganta zamantakewar al'umma da sauran mabukata? A takaice dai gaskiya ba bana muka fara wannan aikin ba. A shekarun bayan muka nemi ɗanyen abinci mu rarraba. To bana abin da muka duba shine tun kafin azumi rayuwar ta yi tsadan da waɗanda suke iya cin abinci so uku ma. ba sa iya cin shi su ɗaya to azumi kuma lokacin ibada ne sai muka ga wahalar zai zamo da yawa a ce mutum ya wuni bai ci abinci ba kuma ya sha ruwa bai ci ba wani lokaci a zo suhur babu sai muka ga abin da zai fi mana sauki shine mu dafa abincin mu dinga raba da faffe da faffan zai fi zagayawa ya samu mutane da yawa domin muna kwaɗayin ladar da manzo Allah ya ce yana cikin wanda ya ci yadda mai azumi ba a rage ladan mai azumin ba kuma za a baka kwatankwacin ladan shi to kin ga ga naka ladar azumin ga ladan na duk wanda ya ci kin ga ladar ta tafi da yawa kuma da yake um, wata biyu kenan da na rasa mahaifina Allah ya masa rasuwa sai na ji in ƙara ƙaimi wajen wannan aikin da kuma roƙon ubangiji ya kai masa ladan a kabarinsa shi ma a yanayin mu'amalanki da al'umma kina ga kamar mutane na inganta wannan dangantaka ko kuma zamantakewa da al'umma ta cewa su ne waɗanda suna da hali su ciyar da waɗanda ba su da hali musamman a wannan wata na eh, azumi e to gaskiya akwai masu kokari don kusan zan ce ko mu yanzu a kungiyance mun samu tallafin mutane da dama wanda suka ba mu tallafi wasu na kuɗi wasu na kayan abinci amma duk da haka ina kira a ƙara domin a hakan zaki samu wani zaki ga shi ya ci abinci a gidan shi har an zubar kuma makwabtan shi suna kwana da yunwa wanda a musulunce haƙƙi ne a kanka ka tabbatar cewa makwabcinka bai kwana da yunwa ba in kana da halin taimakon shi so koda ba da watan azumi ba ina kira akan masu ƙarfi su ji tausayin marasa ƙarfi su tallafa musu su kuma fahimci cewa kyauta baya kawo talauci haka kuma eh, rowa kuma baya kawo ƙarin arziki mm. kina mu'amala da al'umma da dama me kike ji suke cewa musamman a wannan yanayi na matsin rayuwa ga kuma azumi gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na ƙasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba domin halin matsi shi yake kawo yawaitar laifuffuka da kuma yawaitan ayyuka na asha duk mutumin da yake cikin yunwa kuma bai da abin yi to zuciyar shi tana saka masa kowane irin hanya ne na neman sauki ma kansa a ƙarshe abin da zan ce shine muna gode wa Allah da ya bamu wannan dama kuma muna kira ga waɗanda suke da halin da za su shigo su shigo cikin wannan kungiyarmu da tallafin su na hanyoyi da dama a'a na kayan abincin ne na ɗaukan nauyin marasa lafiyan ne matan nan a taimaka musu da jari domin idan suka tsaya da kafansu to taimakon da za a rinka bayarwan zai ragu. Yanzu kuma ga shawara kan yadda al'umma za su tallafa wa mabukata da sauran marasa galihu. Sunana Ibrahim Adam na bage so ana cikin dai wani hali wanda al'umma suna bukatan taimako daga 'yan uwanmu musulmai saboda mutane suna cikin mawuyacin hali da wani ba iya samun ya ci abinci su biyu ko su uku. duk da dai ana wata ne mai albarka na azumi wani ma baya iya samun abin da dai buɗe baki balantana yi magana har ya za yi sauri to mutane dai suna bukatan abin da za su ci don allah al'umma wayanda suke da abu su taimaka su fito da su taimaka al'umma har ga allah duk wanda ya ci da wani dai a wannan wata mai albarka gaskiya ba karamin lada allah zai ba shi ba kuma sai dai mu roƙan mushi allah biya shi da gidan aljanna abu ne da yake bukatan idan mutum kawai zai yi zai sa a ran shi ne zai yi ba tare da kawai yana tunanin a na yi ko kuma a meri ba ta ba a wannan taimako ne kamar yanzu wannan nan kungiyar nan kawai ganin su kawai muka yi suka zo unexpected kuma suka yi wannan abu har ga Allah mun ji daɗi mutane da yawa sun samu biyan bukata wani kin gahi ya cire kuɗi zai siya to yanzu wannan kuɗin zai iya yin ajiya ya amfani da shi nan gaba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako sai ranar wata laraba in Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Iya za mu matsaloli.